والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin da ke karkashin santa ta wato al'imamul bukhari da ke ungwari jazaki a birnin kano a wannan yammaci na biyar ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya daidai da 21 ga watan biyar shekara ta 2018 miladiya idan masu sauraro ba manta ba a jiya cikin falalar allah da rahmasa mun tsaya ƙarshen aya ta 39 a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida fadin Allah ta'ala faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allah yatubu alayhi yau kuma cikin falala Allah da rahmarsa zamu tashi farkon aya ta 40 fadin Allah ta'ala alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh fatan mu Allah ta'ala ya fahimtar da mu ayoyin ya mana gamdakatar wajen aiki da su شالت Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ce alam ta'lam shin baka sani bane anna allaha lahu mulku samawati wal ard cewa lalle Allah tabaaraka wa ta'ala mulku samawati wal ard lahu cewa mulkin samai da mulkin ƙasa ba wanda yake gudanar da shi duka gaba ɗaya na Allah ne tabaraka wa ta'ala shine ma'anar alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard shin baka sani bane lalle Allah ta'ala mulkin samai da kasai nashi ne shi kadai tabaraka wa ta'ala huwal maliku li jami'i dhalik shine wanda yake mallakar dukkan haka alhakimu fihi alladhi la mu'aqqiba li hukmi shine mai hukunci a cikin wannan samai guda bakwai wanda ba wanda yake bibiya ya warware hukuncin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aikata wa huwa fa'al wa huwa al-fa'alu lima yuri Allah shine mai aikata abin da ya ga dama wannan ne abin da ma'anar ayat take nufi muna ganewa malamai suka ce wannan ayar abin da ya ce Allah shi ke mallakar sama da ƙasa suka ce wannan alama ce ta cewa la bata bainallahi wa bain ahad babu dangantaka ta jini tsakanin Allah da tsakanin wani ɗan adam duk wanda ya gani a matsayin ɗan adam Allah yana mallakar sa ne shi yasa wani gurin ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi ta ayyam ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر dukkan halittu gaba ɗaya nasa ne tabaraka wa ta'ala da haka babu dangantaka tsakanin wani da Allah tabaraka wa ta'ala don haka ya zama lam yalid wa lam yulad ba wanda ya haifi Allah Allah ko bai haifi kowa ba Allah ba shi da alaƙa ta jini da kowa Don halittun Allah wanda Allah ya fi ji da shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko Allah ya ce manzon Allah bawansa ne tabarakalladhi nazzala furkana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadira subhanalladhi asra bi laylan min al haram alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitab kaga wannan duk da suke nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah kuma shi ya fi so da haka ba alaka ta jini allati tujibul mahabba wacce zata wajabta sai Allah ya so wani muna ganewa balle har wannan ya samu dama ya je ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u to babu wannan tsakanin Allah da bawa suka ce wal hududu tuqamu ala kulli man yuqarifu mujibal hadd ana tsayar da haddi ne akan duk wanda ya aikata abin da yake wajabta yin haddi to me wannan yake so yana mana kafin zuwa nan gurin an faɗa haddi guda biyu an faɗa haddi na 'yan fashi a daidai fanin Allah ta'ala innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard kaga wannan tana magana akan yan fashi sai suka ce wanda ya je ya aikata harkar sata da makami to ana tabbatar masa da innama da za'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula muna gane amma wanda ya je ɗauki kaya ba tare da makami ko tunzira wani ba to ana ɗabbaƙa masa ka kuma jaza an bi ma kasa ba na kanan min Allah sai aka ce to duk wanda ya tunda ba wanda yake da dangantaka da Allah babu mahaifi ga Allah ba da ga Allah ba wa ga Allah ba ƙani ga Allah ba mata ga Allah ba da ga Allah to duk wanda ya wannan za a tsaye masa da haddi ne wannan ne yasa aka zo ceto na makhzumiya gudan manzon Allah sallama annabi sallama yake cewa law anna fatimata binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarakat laqata'tu yadaha yace da fatima yar annabi muhammad sallama za ta yi sallatu da manzon Allah ya yanke mata hannu muna gane ha wanda ya cin malamai suka ce abinda alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ardi kanifi ai lahu an yahkuma bima yurid mana Allah yana da ikon ya hukunci da abin da ya ga dama falihada farraka bainal muharib wa bainas sariq tanan ne ya bambance tsakanin dan fashi da wanda ba dan fashi ba Allah ya bada hukunci ga wanda ya dauki makami yayi sata yayi kwace Allah ya ce ga hukuncin da za a yi wannan sannan kuma Allah saboda shine mai iko kuma shine ya tabbatar da cewa wanda ya sata ga hukuncinsa muna ganewa hannun da kila idan ka yanke sai ka ba da miliyan talatin miliyan talatin tun da an ce rubu dinar rubu dinar dubu sha biyar ne dubu sha biyar su hudu kwa zai baka dubu sittin wanda haga dirhami ɗari biyar ne idan ka ce dubu sittin so ɗari biyar ya koma nawa ya zama dirhami ya zama naira miliyan ya zama miliyan sittin a miliyan talatin la'alla hannun da in ka yanke za ka bayar da miliyan talatin yau an zo ya yi sata a dubu sha biyar za a yanke shi mana gane ha kaga Allah ne ya kuma ma yurid ya kuma ma yurid mana gane ha shi ne alamta alam shin baka sani ba ne an Allah lahu mulkus samawati wal ard cewa lalle Allah ta'ala mulkus samawati wal ard mulkin samai da ƙasa gaba ɗaya lahu nasa ne tabaraka wa ta'ala ba mai mallaka wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ce yu'adhibu man yasha Allah ta'ala yace yana azabtar da wanda ya ga dama sannan wa yaghfiru liman yasha sannan yana yin gafara ga wanda ya ga dama muna gane ha yana azabtar da wanda ya ga dama yana kuma gafarta wa wanda ya ga dama la'allan wanda ya ji sai ce to ai ba sai kai ibada ba ba sai kai ibada ba tunda Allah wanda ya ga dama yake wa azaba sannan wanda Allah ya ga dama yake wa gafara kila ko kai ibada ko baka ibada ba in kana daga cikin wanda Allah ya ga dama sai kai ka aljanna ko kai ibada ko baka ibada ba in kana daga cikin wanda Allah madauki sarki ya ga dama sai me sai sa su auta wani zai iya tunanin haka da an ce yana azabtar da wanda ya ga dama yana gafarta wanda ya ga dama muna gane wanda Allah ya ga dama yake musu azaba ai Allah ya faɗi su ya ce inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafarta wanda ya mutu yana shirka da shi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar ashe duk wanda kaddarar Allah ta faɗa mai ya mutu yana shirka yana daga cikin wanda Allah zai wa azaba akan ganin damansa muna gane sannan kuma Allah zai sanya masu imani da aiki na ganin a gidan aljanna sune wa yaghfiru liman yasha ya yace innal ladina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula ashe nan dan adam yana da zaɓi. in kana so ka shiga cikin waɗanda Allah in ya ga dama zai musu azaba to sai ka kafirce wa Allah ka mutu kana kafirci in kana so ka shiga cikin waɗanda in Allah ya ga dama zai yi musu gafara sai ka yi imani kai aiki na gari muna gane ganewa wanda daga cikin malamai suka ce a'a ita maganar yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha tana magana ne akan mu'minai kawai akan mu'mine kawai take gama a cikin su yu'adhibu man yasha zuwa wani lokaci wa yaghfiru liman yasha tun farkon tun farkon yin hukunci me zai gaya mana wannan ai dama ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa'annan mu'mine ne sun yi laifi wani Allah zai gafarta masa idan ya ga dama wa yakfiru ma duna zalim duk abin da ba shirka ba ka kuma kana yi Allah na iya gafartawa amma liman ya sha sai wanda ya ga dama ashe in ya gafarta wanda ya ga dama mu'minan da suka yi laifi idan ya azabtar da wanda ya ga dama wani da wani sun yi zina sun yi luwa sun yi sata kaga ba shirka suka yi ba sai Allah ya musu azaba to kuma Allah na da dama masu irin wannan laifin kuma a cikin mashi'arsa tabaraka wata allah ya ce kuma ya kyale su ne shine yu'adhibu man sha wa yaghfiru liman yasha da Allah muna gane shi sa malamai suka ce wai da Allah ya ce in ba shirka ne zai yafe wanda ya ga dama kai da ka dogara da wannan kake jin cewa za ka samu rahama me ya sa wa ya sanar da kai cewa kana daga cikin liman ya sha'u wa ya sanar da kai Tun da Allah ta'ala ce duk wanda ya mutu yana shirka zai shiga wuta ba zai gafarta masa kaga wannan ajiye su a gefe wanda suka mutu suna kafirci wanda suka mutu suna shirka waɗannan an ajiye su a gefe ba su ba rahamar Allah tabaraka ta'ala mun gano nan to sai an dawo cikin komu mene masu laifi to anan yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha tunda laifin su bai kai shirka ba da suka mutu suna yi a cikin su Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da Allah muna gane bai ce ga duka ba sai ce liman yasha zai gafarta duk wani zunubi kuma bayan shirka an mutu ana yi ga kowa da kowa a'a liman ya sha ga wanda ya ga dama ashe in ya dauki wanda ya ga daman ya gafarta musu ashe akwai wanda zai wa azaba akan irin wannan laifin shine yu'adhibu man yasha wa yakfiru liman yasha mun gane sai malamai suka ce Allah ya ce zai azabtar da wanda ya ga dama ya gafarta wanda ya ga dama in tana magana akan mu'mini ne masu laifi to kai da kaje kana yin laifin waye ga ma kana daga cin waɗanda Allah zai wa gafara waɗanda ya ga dama zai wa rahama waye ga ma yana ciki me yasa baka dauka cewa an ka aikata wannan ba kana daga cin waɗanda zai wa azaba dan ka daina ka san mutane suna da yin wani abu yanzu wani yana laifin kamar da siyasa ce a ai wallahu ghafurur rahim wasi'at rahmati kulle shay amma ya manta nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwa al adabul alim kuma ya manta cewa wa alimu annallaha shadidul adab wani gurin shadidul iqab wani gurin azizun zuntika wani gurin sari'ul hisab duk wannan Allah ne me yasa baka jin baka jin tsoro sai ka damu da wannan kaga shedan ya so ya halakar da kai kenan iya daga cikin abin da shedan yake mutane yake kamar yadda malamai suke bayani shine ya ringa kaskantan ma da laifi ringa ganin ai wannan ba kuma bane ko kuma shedan ya ringa nuna ma wani yayi sama da naka muna gane ha misali yankan mutane yake sai ringa gaya ma ai wani kisa yake misali zina yake sai ringa gaya ma wani liwaɗi yake misali yana cuta ne ta dubu goma dubu ashirin sai gaya ma ai wani miliyan ɗaya ke sata ko miliyan goma kaga yana ma wahayi yana rarrashinka yana so lalle ka tare zinaban da ba za su bar ka shiga gidan aljanna ba to duk lokacin da Allah ya faɗi irin wannan ayoyi yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha to abin da ya zo ga kwalwarka me yasa zan yi wannan laifin tunda Allah bai gaya min ina daga cikin waɗanda zai gafarta wanda ya ga dama din ba la Allah ina cikin wanda in ne laifin nan zai mun azaba ina daga cikin wanda zai ga dama yi wa azaba da Allah muna gane kaga wanda sai dawo da mutum kan hanya wannan sai dawo daga mutum kan hanya amma da irin waɗannan ayoyin ake ake cutar mutane musamman shugabanninmu a ringa cutar su ana gaya musu cewa ai Allah gafurur rahim ne ai Allah ka zane shi ai Allah bai taɓa yin alƙawarin zai sa musulmi a wutar jahannama ba duk wanda ya gani a cikin wutar jahannama kafiri ne wannan sai ba mutane dama su saci abin da suka ga dama su mora abin da suka ga dama saboda an samu malaman gwamnati malamai makiya Allah suna ba su fatoyin da ba su dace ba lalle na da rinka kawo wannan a cikin ina fatan mun gane shine yu'azzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha Allah ta'ala ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne akan komai duk abin da Allah ya dama yana iko akan yinsa muna gane ganewa Allah ta'ala shaida mu sai Allah ta'ala ce ya ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qala لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نعم أبقي تعالى يتي يا أيها الرسول يا كيوانا منزوم جرما لا يهزن لا يهزنك الذين يسارعون في الكفر kada kada waɗanda suke gaggawa cikin kafirci su bata mare su saka damu min alladhina qalu amanna na daga cin waɗanda suka ce mun yi imani bi afwahihim da bakunansu walam tu'min qulubuhum amma zukatansu ba su imani ba kaga wannan siba ce ta mu'minai a ah, ta ta munafikai wa min alladina hadu kuma mawa waɗanda suke daga cin waɗanda suka tuba wato yahudawa daga cikin yahudawa mana kada waɗanda suke gaggawa zuwa kafirci daga cikin yahudawa su masu dame ka sama'una lil kadhibi waɗanda suke saura suke yawan sauraron ka lil kadhibi dan yin ƙarya sama'una liqaumin akharin waɗanda suke sauraro su ji magana a gare ka likaumin akari na lamya a don su kai wa waɗansu mutane na daban wanda ba su zuwa ka. muna ganewa ha yi harrifun min ba'adi mawadi'i suna canja kalma bayan ga inda wajenta yake Ya na in utitum hada fahudu suna cewa idan ya baku wannan in ya baku wannan hukuncin da muka tsara fakhuzuhu sai ku karɓa wa in tu'tauhu idan kuma ba wannan hukuncin aka baku ba fahdaru sai ku guji wannan hukuncin da ya kawo muku waman yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda Allah ya nufin sa a rayuwarsa ta duniya ko ta lahira duk wanda Allah ya niyya ya batar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'a baka iya mallaka masa komai ka hana shi wannan bata muna gane ulaika alladhina lam yurid Allah an yutahhira qulubahum wadannan sune irin mutanen da Allah bai nufaci ya tsarkake zukatansu su karbi imani ba lahum fid dunya khizyun jin kunya da kaskanci ya tabbata a gare su a rayuwar duniya walahum fil akhirati azabun azim sannan kuma azaba mai girma ta tabbata a gare su a ranar alkiyama wannan aya malamai suna ambatar dalilan saukarta na daga cin abinda malamai suka faɗa suka ce wannan ayar ta sauka ne akan sha'anin wato banu ƙuraiza ta sauka ne akan sha'anin banu ƙuraiza ta yadda suke da wata ƙa'ida yaƙi ne tsakaninsu idan ɗan banun nazir ya kashe ɗan banu ƙuraiza nan babu ramuwa sai dai a biya amma dan banu quraiza ya kashe dan banu nadir shi ma sai an kashe shi dan Allah wannan ba ku zalunci ba da aka zo sai manzo Allah ya ce a daidai da daidai ne in dan ya kashe ma a kashe shi dan nan ma ya kashe a kashe shi wannan shine adalci muna ganewa wasu daga cikin malamai suka ce ta sauka ne kan sha'anin Abu Lubaba wanda da wannan rigima ta so tsakanin Banu Quraiza da Banu Nadir annabi sallama sai ya tura shi a matsayin wanda zai shiga tsakanin wannan magana sai kuma ya yaudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce dalilin saukar wannan aya na uku shine ta sauka ne akan yahudawa lokacin da aka samu sun yi zina a ciki sai yahuda suka ga a sai suka ga cewa irin wannan laifi na zina yana faruwa ne a cikin manya-manyan da haka kuma ga rajamu nan a cikin littafin attaura na annan musa muna gane ha da haka sai suka ce wannan hukuncin na attaura ya tsanani abin da ya kamata mu shi ne mu samu wani hukunci dan kaɗan tunda ya zanto cewa wato a manyan mu suna aikatawa da haka aka zo kawai sai a shafa mabula ko a shafa mabaki a shahara ka a gari kowa ya ganka a yi mabulala kawai sai a kyale ka a makon a yi rajamu to wannan dalili da na kawo na uku nan shine abin da malamai suka ce shine yafi inganci yafi alaka da ayar wanda har ibnu kasir yake cewa wasahihu abin da yafi inganci a cikin dalilan saukar wannan ayar annaha nazala fi yahudiyyin ta sauka ne akan yahudawa guda biyu alladaini zanaya waɗanda suka yi zina wa kanu qad baddalu kitaballah alladhi bi aydihim min al-amri bi rajmi man uhsina minhum mana sun canja abin da ke cikin littafin Allah da ke hannunsu shine at-taura wanda a ciki akwai cewa duk wanda ya aure a cikin su in ya zina ai masa mai ai mai rajam muna gane ha fa harrafuhu sai suka canja wannan hukunci wasqalahu ma bainakum alal jaldi mi'ata jalda sai suka ce mun canja wannan hukunci na Allah yanzu an kawo mai aure ya zina za mu yi bulala ɗari wata hamim a yafa mai baki ko a shafa mai bula wal irkabi ala himarayin sannan za a ɗora matar da mijin wanda suke jina akan wato jaki ana yawo da gane to wannan shine su abin da yahudawa suka yi falamma waqa tilkal ka'ina ba'da alhijrati qalu fima bainahum to suna yin wannan hukuncin sai ga manzo Allah ya yi hijira ya koma garin Madina sai irin wannan kisin ya ƙara samuwa da ya samu sai suka ce ta'ala wa hatta na tahakama ilai ku zo mu je gurin wancan bawan Allah ya mana hukunci shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce fa in hakama bil jaldi wal tahmimi idan ya yadda ai bulala a yiwa mutum fenti a ringa nuna shi cewa ya yi zina to wannan fa ku zuhu an sai karɓar na hukuncin ya yayi daidai da abin da muka wa a taura muka tsara kanmu muna gane ha waja'aluhu hujjatan bainakum wa bainallah sai ku sanya annabin ya zama hujja tsakaninku da tsakanin Allah cewa ai shi ya samu shi ya samu in Allah ya tambaye ku ga wanda ya samu bayan tun kafin zuwa sa suna yi amma saboda sun yi downgrading darajar manzal salma suna underrating shi sai suke ganin ma Allah zai kyale wannan abun ya faru muna gane wa yakunu nabiyyun min biya illa kuma daga nan sai mu yadda annabi ne daga cikin annabawan Allah Kada haka qad hakama bainakum bidhalik sai zama annabi ne daga cikin annabawan Allah ya zartar da wannan hukunci wa in haka ma bir rajami amma idan annabi sallama ce rajamu za a yi fala tattabi'uhu fi dhalika kada kuma biyayya akan wannan muna gane to akan wannan ne aka samu hadisi daga Malik Malik yaje ga Nafi Nafi daga Abdullahi dan Umar yace annabi Abdullahi dan Umar ya yace innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa dhakaru la suka ambata masa anna rajulan minhum wa zanaya cewa akwai wani mutum a cikin da wata mata sun yi zina ma'aikin Allah fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi ya ce musu ma tajiduna fit tawrati fi sha'ni ar-rajm me kuka taba karantawa a cikin at-taura da yake bayani akan a jefe mutumin da ya zina inda yayi aure me kuka taba karantawa faƙalu na zahuhun oyujiladun a ah, zare mu tozar sasu a cikin jama'a mai musu bulala wannan shine abin da muka samu a cikin attaura ka ƙarya suke abdullahi Ibn salam abdullahi Ibn salam kaga ai malami ne a cikin yahudawa ya musulunta ya dawo gurin manzo Allah sallallahu sai abdullahi Ibn salam ya ce in na fi har rajim. ƙarya kuke a cikin attaura akwai rajamu fa atau bit tawrati fa nasharuha sai suka zo da attaura suka bude ta fa wada ahaduhum yadahu ala ayatir rajim ana cikin karanta wani sai kan ayar rajim ko shi sai sa hannunsa haka dan ka ganta muna ganewa fa qala lahu fa qara ma qablaha wa ma ba'daha kawai da aka dan rufe iya gurin rajimin iyanan sai ya karanto nan ya karanto nan muna ganewa da ya karanto yana fakala lahu abdullahi ibn salam sai abdullahi ibn salam ya ce irfa yadak daga hannunka farafa yadahu sai daga hannunsa fa'ida idza ayatul sai ga ayar rajim a cikin at fakalu sai suka ce sadaka ya muhammad fiha ayatul rajam. abdullahi ibn salam yi gaskiya lalle a cikin wannan attaurar akwai ayar rajm fa amara bihima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farujima sai manzo Allah ya umarni aka je aka jefe su da yake mutumin yana da alaka da matar abdullahi da umar yace fara'aitu rajula shi wannan mutumin da aka jefe shi ake jefe shi wannan matar abdullahi da umar yace da ido na sai na ganshi yani alalmarati mar'ati yaqiha al hijara yana kwanciya akan macen dan an je go dutsen kar ya taɓa matar shi ya taɓa shi ya ya ya ba da ransa akan ta muna gane a riwayar muslim wannan riwaya ce ta bukhari da muslim muslim yana da wata riwaya ta daban da ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi yahudiyin wa Yahudiyya an kama zan Allah ba yahudiya mace da mai yahudiya namiji kadzana ya sun mizina fantalaka fantalaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jaa yahudu faqal har wani bai yahudu ya zo gurin annabi sallama sai annabi sallama ya ce masa ma tajiduna fit tawrati ala manzala wani hukunci kuka samu a cikin at-taura ga wanda ya zina kalu sai suka ce nu kuma za mu shafa musu bakin fenti a fuska wa nahmiluhuma wa nukhalifu ma. Za mu dora su akan jaki sannan kuma ba sa fuskantar juna wa yutafu ma za a ringa zagayawa da su a garin su sai ce da su fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku kawo a taurau karanta in kuna da gaskiya faja'u biha sai suka zo da wannan attaura faqara uha suka karanta ta hatta idan marra bi ayatin rajim har sai da suka wuce ta kan ayar rajim wada ya alladhi yaqra'u yadahu ala ayatin rajim yaron da ke karanta sai sa hannunsa akan ayat da take bayani akan rajim wa qara'a ma bayna yadayhi wa ma wara'aha sai karanta abin da ke bayan hannunsa da abin da yake gaba ya tsallake gurin da ayar rajim take fa qala lahu abdullahi ibnu salam sai abdullahi ibn salam ya ce masa wa huwa ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce murhu ya makin Allah umarci wannan yaron falyarfa yadahu farafa yada ya dauke hannunsa daga inda ya danne yaro an Allah na ce mai daga sai ya daga fa idza tahtaha ayatul rajmi sai ya kasance a karkashin hannun da ya dora ayar rajmi fa amara bihi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farujima sai manzo Allah ce da wannan matar da wannan mijin da suke zina aje aje be su qala abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar yace kuntu fi man huma ni ina daga cikin waɗanda suke musu rajama muna gane falaqad ra'aytuhu yaqiha min alhijarati bi nafsi kai sai daga wannan mutumin fa in an jefo dutsen shi sai je tare ya same shi dan kai samu wannan matar da yake yin zina da ita wannan haga riwaya ce ta muslim akwai riwaya ta albara ibn azib riwaya albara ibn azib wadda ita ma riwaya ce ta muslim wacce riwaya ce ta abdullahi danwa dan umar wannan kuma ta albara ibn azib albara ibn azib yake cewa marra ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. yahudiyun muhammamun majludun kawai aka zo aka wuce ta gaban manzala salama da wani ba yahudi an sha'a mai bakin fenti an masa bulala fada'ahum sai annabi sallama ce kai ku zo nan yace a haka za ta jiduna hadda zani fi kitabikum wannan abin da kuke yi shine ko gani a matsayin haddin maznaci a cikin littafin ku fa kalu na'am sai suka ce eh malama ya Allah fada'a rajulan min ulama'ihim sai manzo sallama ya kira wani mutum malami ne a cikin Yahuda ce zo fakala fa kala anshuduka billadhi anzala tawrata taurata ala Musa yace na hada ka da Allah wanda ya saukar da attaura akan ga annabi Musa a haka za ta ji duna hadda zani fi kitabiku haka kuka ga anewa maznaci haddi a cikin littafin ku da annabi Musa ya zo da shi fa kana sai mutumin yace la ba haka bane wallahi na rantsi da Allah walaula annaka nashattani bi hada lam ukhbirka yace wallahi ba dan ka hada ni da Allah ba zan baka labarin gaskiya ba amma tunda kace Allah ka dube hude fa an hada shi da Allah ya ji cewa ba zai ƙarya ba tunda an hada shi da Allah muna gane amma mu yanzu shugabanninmu sai sirati rataye ƙur'ani don rena hankali sirati alkur'ani alƙur'ani su rantse da Allah kuma su zo su abin da ba shi suka rantse a kai ba ƙur'ani suka rati a fa don wannan ka tabbatar ma wai yana da alaƙa da Allah ya ɗauki ƙur'ani ya rantse da shi kuma ya zo ya saba amma jiba yahude saboda manzala ce ma na haɗa ka da Allah wannan shine hukunci a cikin littafin ku yace a ba shi bane ya ce na rantse da Allah ba don ka haɗa ni da Allah ba da ba zan gaya ma gaskiya da aka yanzu ya faɗi gaskiya tun da ana shi da Allah ko ya ce na jido haddar zani fi kitabin rajma abin da muka samu na haddin mazinaci a cikin littafin mu matukar ya yi aure shi ne rajamu a jefe shi da dutse har ya mutu sai ya ce walakin na huka tsura fi ashirafina sai dai wannan zinar ta yi yawa a cikin maɗaukakan mutanenmu manyan garinmu fakunna idan a na sharifa tarakna sai ya kasance idan mun kama mai laifi wanda yake babbaɗan manya sai mu kyale shi wa idan a na da'ifa in mun kama mai rauni talaka wanda ba kowa ba ba ɗan kowa ba a kamna alaihi lahadi to shi sai mu tsayin mai da haddi mana in ɗan masu kuɗi ne ko mai kuɗi ne shi ko mai mulki ne sai a ɗan shafa mai fenti a fuska kaga wannan wayo ne don an zagaya da shi ba za a ganewa da bane muna ganewa sannan a fito da shi kan titi wannan dan manyan mutane kenan amma dan talakawa ne aka kama shi to wannan sai a mai rajam dama manzal sallama ya ce yana daga cikin abin da ya halakar da yahudawa in babba yayi laifi sai su kyale shi idan karami kuma yayi sai su dan mai da doka kuma wannan shine abin da ake a Najeriya ka je prison zaka sha mamaki kaga mutum a prison laifin sai shekara uku ya sace akuya wannan irin zalunci ne wani za a ga yayi wata biyar yayi shekara daya baran kaza ne baran kaza ba amma za ka samu shugabanni da sun saci miliyoyi su kuma suna yawo da jiniya a gwanin abin da ya guda suke yi shi ne yanzu muka zo muna yi kuma kullum abin da nake faɗa shi ne an kasa haɗa kalma ta malamai a ringa gaya mutanen nan gaskiya kai da za ka faɗa gaskiya kallon su iskaske wani mara hankali wani wani ma dan iska suke kallon ka aka suke kallon ka me yasa kana gaya musu abin da ba shi ransa yake so ba kana gaya musu ba shi suke so ba sun fi malamin da zai ce ka sata in ka tashi ka gina masallaci ko dan kankane ne man bana lillahi masjidan sun fi ma ka sata kaga ba wanda Allah zai wa azaba sai wanda ya mutu yana kafirci ka kowa ba ne. wannan shine abin da za a ringa gaya musu shi sai daga ba za ta daina sata a Najeriya ba ba za a daina ba kuma in ba sata ake yi ba me yasa mutane ba sa yin kuɗi da kasuwanci kuɗi na azo a gani me yasa ba sa yi da sana'ar hannu kuɗi na azo a gani sai ka je ka shiga gwamnati sai ka karɓi lalitan mutane ka saci abin daga dama saboda kai ne number one a state ko kai ne number one a kasa ka saci abin da haga dama kuma mutane su ringa fitowa suna yabanka an banda a najeriya ban taba ganin irin wannan kawancin ba mutum ya saci kudinku yanzu duk wani shugaba da kasani sani ba zuwa yayin lallame mu lallaman mu ce don Allah mu taimaka masa mu zabe shi me sa yake lallaman mu saboda kudaden musulun da biyowa ta hanyar sa inda ba kudi duka ba za a gansu ba ai wanda suka yi ba dan kudin ba yanzu kaje ka same su ba su da kudin amma wanda suka yi dan kudin yanzu suna nan sun tara su ba ma ya tunanin talauci to najeriya ke za kaza yi shekara uku ɓarawan rago ya shekara biyar wani ya ji talauci ya ɗan taɓa shi ya ji ya yanke wani aljihu a kasuwa ya sace dubu biyu shi ma a ji a ɗaure shi ba na sai daidai ba amma in har wannan ya cancanci wata biyar to a cikin shugabanninmu akwai wanda ya cancanci kuma su shekara kamar ɗari biyar a cikin birsin ya kamata su shekara ɗari biyar a cikin birsin domin sun saci abin da ya ninkin 500 din abin da wannan ya sata dan Allah yanzu mutumin da aka yi shi akan akuya ya je shekara biyar a prison akuya ne wace duk tsada akuya ta wuce dubu goma ne to wannan wallahi idan ya ga dama sai ya saci miliyan 100 200 miliyan 100 kaza kai biliyan ma wani sai ya fito da dabara ya janye kudin ya gaba da su a najeriya ne bake samun shugaba in yazo zai ban mulki duk motocin gidan gwamnati sai wa kansa gwanjo wata dubu uku wata dubu dari hudu wata dubu dari biyar sai ya kwakwashe sai ya tafi da su ya kai su gidansa ɗan wani sabo ya zo ya siya zai siyo motocin da basu miliyan goma sha biyar ba miliyan ashirin miliyan goma sai gaji ya ce ta miliyan ashirin ɗin na an sai ta miliyan sittin da biyar ta miliyan sha biyar an sai ta miliyan hamsin da biyar ta miliyan goma an sai ta miliyan arba'in da biyar bayan shi kansa zai kwanjo kuma sai da ya ninka kuɗin uku ya ɗebe kaso biyu sa aljihun sannan ya siyo mota ran da ya zo kuma zai tafi sai wa kansa gwanjo abinda ya siyo miliyan sha biyar sai ce dubu ɗari kuma ana ji ana gani an kyale su kuma su zo dokoki duk gwamna idan ya gama ya kamata a mai gida mai girma kaza a ringa ba shi motoci kaza a ringa ba shi albashi kaza kaga su har abu da kullum suna nan a sama kullum maɗaukaka kullum madauka su ne ba abin nan to abin da yahuda suke kenan muna gane fa fakulna sai muka ce ta'alau hatta naj'ala shay'an nuqimuhu 'ala ash-sharif wal wadi tun daga da muke wa madaukaki ga da muke makaskanci sai muka haɗu mu yahuda gaba daya muka ce ku zo mu tsara abin da zamu ringewa mai matsayi da kuma wanda ba shi da matsayi fajtama'na ma'ana at-tahmim wal jal sai muka tsaya akan mu shafa musu baki mu ringa nuna su akan titi sannan mu musu bulala me yasa kai wannan dan kar a ringa kashe madaukaka shi yasa talaka ma akai favorin su a wannan muna ganewa fa kala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallama yace bayan wannan ya ga bashi ansa yace Allahumma inni awwalu man ahya amraka id amatuhu yace ya ubangiji ni ne farkon wanda zai rayar da wannan doka taka bayan sun kashe ta kala fa'amara bihi jima. sai manzan Allah ya umarni aka jefe su fa'anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo mai girma la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min Ladina, qalu amanna bi afwahihim ya kai wannan manzo mai girma kada waɗanda suke gaggawa cikin kafirci Mai cikin kafirci cikin janye hukuncin Allah su kawo hukuncin wani Minan alladhina kanu na daga cikin waɗanda suka ce amanna mu mun yi imani bi afwahihim suka ce sun yi imani amma da bakin su walam tu'min qulubuhum amma zukatan su basu imani ba kaga wannan siba ce ta munafinci idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wa minan alladhina hadu da kuma waɗanda suka tuba su ma suna daga cikin waɗanda yusari una kufri ina ta an gane sai Allah ce sama'una lilkadibi. sama'una ma'ana masu yawan saurarenka lilkadibi saboda ƙarya me ake nufi saboda ƙarya malamai suka ce magana ce guda biyu an je an yada ƙarya a kanka an ce kaza a kanka ya ma'aikin Allah da suka ji ƙaryar ta yawa sai suka zo gurin ka za su Shi ne sama'una lil kadhibi suna ji ne saboda yawan ƙaryar da ake a kanka suka zo suna yawan sauraron ka su ji abin da kai ma kake faɗa ayyana bata an gane wasu malaman suka ce a'a abin da ake nufi ne sama'una lil kadhibi suna sauraron ka lilkabibi don in sun tafi su je su ƙara gishiri su ma ƙarya su ai kaza yace su ai kaza yace su ce ai kaza yace wanda kuma za ka ko malamai yanzu ana musu abinda mutum zai faɗa daban abinda kuma za a je ya ce daban muna gane sama'una lilkadibi suna yawan sauraron maganarka lilkadibi don su yi maka ƙarya li'an yakdibu alaika don su yi maka ƙarya muna gane sama'una liqaumin akharina sannan kuma suna yawan sauraron ka liqaumin akharina dan su dauki magana ka su kai ta zuwa ga waɗansu mutane na daban lam ya'tuka waɗanda ba sa zuwa gurin ka su manya ne sun fi karfin su zo gurin ka da haka yaran su suna zuwa saurare ka sai su kuma su ce musu ai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza kuma koyin zaka ake yi sai ga yara wani ya zo wani za ga ya zo ya zauna kai hudu ba a gabansa kai tafsiri a gabansa amma zai naɗi maganarka ne ya je kai gwamnati shi sa duk mutumin da ke iya tara mutane ashirin talatin ya sa su a gaba yana musu bayani to ko ya gane ko ba ya gane ba akwai fayil ɗinsa a gurin security a ajiye kana yin magana za a sa kana yin magana za a sa kana yin magana za a sa shi sa so da yawa sai ka san me kake faɗa amma kuma wannan ba zai hana wata magana da cike da hatsarin gaske kuma za ta cutar da al'umma kuma ka fito kai bayani akan ta ba wannan za ka fito kai bayani akan ta in kai bayani akan ta ya rage nasu su kyale kai yawo a bayan kasa ya rage na kuma su kama ka su kai ka je inda za su kai ka a to me asara a ciki wani yayi fashi an ji an daure shi wani yayi sata wani ya ji ya nemi mata aure an ji an daure shi wani yayi kisan kai ya ji an daure shi kai kuma ka zo ka faɗi gaskiya an kama ka an daure ka waye asara shi sa shekul islam ibn taimiyya ya ce ni na zama musu kadangaren bakin tulu idan sun kashe ni ya ce faƙatali shahada suna kashe na shahada kaga ba da matsala aljanna wangai ya ce idan sun daure ni kuma to dama kujuba jiba ta yau da gobe ta min yawa sai in je kurkuku in zauna in yi karatu in yi sallah in gana da ubangiji ya ce sannan kuma idan suka kore ni daga ƙasar suka tura ni wata ƙasar to kaga nan na gama kafaƙi da musulunci can ma sai in je in yada kaga babu asara ba asara in har ɗan daba zai daure ya cire tsoro ɗan fashi ya daure ya cire tsoro duk da ya san hanyar da yake bi za a kashe shi dan boko haram zai cire tsoro ya san hanyar da yake bi za a iya kashe shi ya kai da kake karantar da littafin Allah da sunnar manzon Allah ba za ka cire tsoro ba ya kamata lalle ka cire tsoro ai lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun duk wani abu daga ya same ka Allah ya rubuta ma sau nawa ake yanke mutum hukuncin kisa saboda ya je sata saboda yaje yayi fashi saboda ya ka kaza abu mara kyau wanda in ya mutu a daidai wannan lokacin ko kashe shi aka baki suka ce dan aljanna ne. amma kada kake da ayoyi kake da hadisan da suke rarrashin ka to lalle ya kamata ka cire tsoro kai bayanin gaskiya shi ma security a lokacin da kake baɗa gaskiya ya san gaskiya kake baɗa. wallahi ya sani ya san gaskiya kake baɗa. to me asararka mutumin da ya san gaskiya kake baɗa ya zo ya yi ci ko ya ɗauki magana ka ko ya je ya gaya wani to je ga masa mana sai me shi ma wancan din ba yana faɗan magana da ba majin jin daɗi ba to mu dan mun faɗi wacce ba jin daɗi na romu da shi shi sa lokacin da wani jami'in gwamnati ya magana cewa za su iya haɗa kai da shi'a na yi hudu ba a kan shi ba za ku manta ba a nan sannan na je karatu na akirami na ware kamar minti ashirin na magana a kansa ya nemi mu zauna da shi kuma mun zauna da shi wai me yasa ka da zan yi bayani ban tintube shi ba ce kai da zaka bayani ka tuntube ni haka na gina masa ce kai da zaka bayani ka tuntube ni wato kai kana da yanci ka faɗi magana a lokacin da ya ga dama amma ni ban da yanci na faɗi magana a lokacin da na ga dama Ka gwanna ai bai isa ba a duk wanda lokacin da zai magana bai shawara da mu ba to kuma idan mun tashi faɗar tamu ba za mu shawara da shi ba a wanda dalilin za mu shawara da kai mu ba mu isa kai shawara da mu ba kai aina kai isa mu shawara da kai dan kana da mulki mulkin da ana iya ba kowa kowane shashasha ma zai iya karba mulki amma ka san tafsiri ba wanda zai tafsiri sai wani dan wani amma sai ka zo ka ce wai ga gaya mu wai wai ban yi sharar shi ba sai ban sharar kai ba kai kai sharar ni lokacin da aka bayani za ku haɗa kai da yan shi'a Allah ta'ala ya tsare mu sama'una liqaumin akharin lam ya'tu suna sauraron ka don su ɗauki magana ka zuwa ga wasu mutane wanda ba sa zuwa gurin ka yuharrifuna alkalima kalima min ba'di mawadi'i suna canjawa kalma guri bayan wujenta mana ga inda ayar rajmu take sun danne kaga sun dauko nan gurin sun haɗa shi da nan gurin shine yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'i malamin suka ce dukkan malamin da saboda gwamnati ko saboda wani mai kuɗi ko saboda son zuciya zai canja ma'anar kalmar Allah to ya shiga cikin nan dole sai kai ka fassara maganar Allah akan muradin Allah da muradin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaquli yaquluna in utitum hadha fakhudhu wa in lam tu'tuhu suna cewa in ya baku wannan hukuncin ma'ana ya yadda a shafa musu bakin fanci a yawo da su a gari ay musu bulala ɗari in ya yadda da wannan hukuncin fakhudhu sai ku karba kun ga annabi ne tabbatar muku da abin da kuka Lalla mun gane. gane suka ce wa in tu'tuhu idan bai ba ku wannan abin da muka tsara ba su yace mu za a yi fahdaruhu ku guje shi kar ku karba mana dole sai annabi ya tafi akan san zuciyarsu dala mun gane alakar ayar da abin da ke cin hadisin ko sai Allah ta'ala ce wa man yuridillahu fitnata duk wanda Allah ke nufin ya fitinar da shi mana ya fitine shi a rayuwar duniya ya rufine shi a rayuwar lahira falan tamlika lahu min Allah shay'a ka iya mallaka mallakar komai nasa daga wajen Allah ma'ana ba za ka iya hana shi bata ba ba za ka iya hana shi fitina ba duk wanda Allah ya ce wannan bata zai yi ko babansa annabi ne ko babansa malami ne ko babansa sahabi ne sai ya bata ba abin da za ka iya amfana masa ko mun ga misalai da yawa annabi Ibrahim wani wa'azi ne bai babansa ba ya abadi lima ta ma la menene yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a ya mai wazi amma yace inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabini ahdika siratan di ha mai wannan wa'azin amma baban yaji bai ji ba ka kalla annabi dun hudada sa annabi nuhu sai da shekara 950 yana wazi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama shekara 950 yana wazi amma ɗansa duk wannan shekara tara da hamsin ɗin da annabi nuhu yana wa'azi ɗansa kuma yana bin kafare da annabi nuhu ma ya zo aka ce za a yi ruwan tufana ka kera jirgi in ruwan ya zo ka hau kai da jama'a ku tafi da ɗan ake haɗuwa a ringa mai izgil amma yake cewa in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru amma duk da haka duk da ɗan sai na mai izgili bai damu ba soyayya tsakanin ɗa da uba har ya gama kera jirgin zai tafi fa yace ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin dana zo ka hau tare da mu kar ka zama daga cikin kafirai yace a'a baba sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma yace zan buya a bayan wancan dutsen ruwan ba zai taɓa ni ba yace la asima yawan yawma min amrillahi illa man ba fa wanda zai kubuta daga al'amarin Allah sai wanda Allah ya wa rahama amma bai yadda ba ana nan dai ruwan ya tubo zai cinye yaran annabnu ya daga hannu ya roki Allah yace rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimin Allah dana dana da karshe dai Allah ya kira annabi nuhu yace ya nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin dan gidan annabi nuhu ya bata kaga wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a je na faɗa mana mata annabi nuhu na ga mana mata annabi lutu amma Mata fir'auna duk da kafircin mijinta da Allah bai nufaci ya fitanar da ita ba so yayi ta shirya ta mutu akan imani ta shiga aljanna ko bata yi ba ta yi muna gane shi sa tsakaninka da ƴaƴanka addu'a tsakaninka da duk wani mutum da gani addu'a kai mamakin ya akai wane shirya amma kai-kai mamakin ya akai wane bata bata yafi sauki shirya ka zauna akan hanyar gaskiya shine abin da yake da wahala idan Allah ya ma baiwa ta shirya to sai ka dage akan wannan hanyar ka taba yadda ka bata ka dage ka iya kokarin ka shi sai ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun shine wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum masu irin wannan aikin gaggawa zuwa ga kafirci sauraron maganar manzon Allah dan su mai karin gishiri sauraron magana don su je su kai ta gaba duk masu wannan aikin to waɗannan su ne wanda Allah bai nufi ya tsarkake zukatansu ba sai Allah ce lahun fi duniya khizyun kaskanci da jin kunya a rayuwar duniya ya tabbata a gare su wa lahum fil akhirati adabun azim sannan azaba mai radadi azaba mai girma ta tabbata a gare su a ranar alkiyama Allah ta'ala ya tsare mu sai Allah ta'ala ya ce sama'una lil kadhibi akaluna lis السحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله annabi ta ce sama'una lilkadi masu yawan sauraro ne lilkadibi don yin karya akaluna lissohte sannan kuma su masu yawan cin haramun ne fa'in ja'uka fahkun bainahum au a'ridu anhum idan suka zo maka su waɗannan yahudawa don kai musu hukunci to Allah ya baka zabi fahkun bainahum au a'ridu anhum ka iya yin hukunci a tsakaninsu ko kuma ka da kai ka yin hukunci a tsakaninsu duk ba kai laifi ba muna ganewa Allah ya ce wa in tu'ridu anhum idan ka da kai daga gare su ba kai musu wannan hukuncin ba falan yadurruka shay'a ba za su iya cutar da kai da wani abu ba amma wa in hakamta amma in ka zabu kai musu hukunci fahkum bainahum bil qist sai kai musu hukunci da adalci inna allaha yuhibbul muqsitin lalle Allah ta'ala yana son bayinsa wanda suke yin adalci in za su yi hukunci Allah ta'ala ce wa kaifa yuhakkimunak ta yaya za su saka a matsayin mai hukunci malamai suka ce wannan ta'ajjub ne mamaki ne mamakin su ta yadda za su saka kai ne musu hukunci wa indahumut taura alhali ga at-taura na a tare da su kuma wannan at-taura din fiha hukmullah a cikin ta akwai hukuncin Allah a cikin wannan at-taura akwai hukuncin Allah na cewa rajamu za a yi wa mutumin da ya zina matakar yana da aure to ai ga mutum mutum ga abu a hannunka ba sai ka je kai aiki da shi ba sai kuma sai ka tawo ka ce wai zuwa zakai yi a yi ma hukunci muna ha shine mamakin yadda suke saka a matsayin mai yin hukunci alhali akwai attaura a gurin su kuma attauran nan hukuncin Allah na nan rajimu a cikin ta kuma idan kai musu hukuncin thumma yatawallawna min ba'di zalik sannan sai su juya baya bayan wannan hukuncin da kai Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba mu'minai bane malamai suka ce kamar yadda ban faɗa a baya ba suka ce na bashi ne dan na faɗa a nan suka ce lafazin sama'una da akaluna lafazi ne na sigatul mubalaga fa'aluna kenan kaga sama'una fa'aluna akaluna fa'aluna mana masu yawan jin maganganinka masu yawan saurarenka amma dan ma mai dan ma ƙarya ko dan su kai gaba sannan a kanuna lisuhud suna da yawan cin haram wasu malamai suka ce suna da yawan cin rashawa kaga mai bayar da rashawa da wanda aka ba wa rashawa kuma duk an tsine musu amma menene shawa yanzu misali misali na yi jarabawa da ne wannan jarabawan na yi fasin wannan jarabawan amma malamin da yake kula da wannan tunana ana samun wannan a cikin da ɗaya ku ba zai bani maki na ba sai na ɗan yaga mai wani abu in ban yaga mai ba zai iya rage min maki ce na da kari ba kudin nan dubu biyar ne ko dubu goma ne sai na ɗauka na bashi ya bani maki na cif cif wannan cin hanci ne ba cin hanci ba ne kai ba cin hanci ka bayar ba kwata kai kai amma shi tun da ya hana ka abin da ka cancanta sai ka bashi kuɗi ka bashi cin hanci mana ya karɓi cin hanci amma kai ba cin hanci ka bayar ba muna gane idan ka je kotu an yi kes akan wani abu kan mota kan wani abu an gama don ka je dauka ba sai ka bada wani abu an gama an ce kai ne da gaskiya kotu ta bada oda je ka dau motar ka to sai ka dan bada wani abu sannan ma'aikatan kotu sai kan bada motar ka in baka ba su ba baka waye ba ta yadda zaka je ka tinkari alƙalin kai da shi kaga motar ka zaka da a gurin to sai ka ɗauka ka ba su sai ka motar ka wannan cin hanci ne a kai ka kwaci kanka ne su kuma sun karɓi hanci a inda cin hanci yake ka bayar da kuɗi a baka abin da baka cancanta ba ka yi jaraba ka samu maki 35 kuma 40 ne pass mark ila malamin mai kwaɗayi ne sai ka je ka ɗauki ka mai ziyara ka ɗan bashi goma sai mai da shi hamsin ko arba'in biyar ko arba'in kaga kai ka ba da cin hanci shi kuma ya karɓi cin hanci da aka dai kuna cikin tsinuwar Allah la'anallahu rashi wal murtashi cin hanci shine ka bayar da kuɗi a baka abin da baka cancanta ba muna gane ha misali ma'aikata ce aka ce ana son mai digiri da ya gama misali islamic studies ko ya accounting ko ya karanta economics amma ana buƙatar mai tutu amma tutu din ya kai 3.00 uh, ya zama yana 3 point kada an sa ka'ida sai wanda ya digiri a islamic studies sai wanda ya digiri a economics sai wanda ya accounting waɗannan guda uku su suka cancanta to bayan su ma sun yi digirin sai wanda yake da 3 point ya gama cgpa din sai zama mai 3 point to kaga zai zama cin hanci ni na yi low ko da ka da first class na gama in je in ba da kuɗi a raba ni wannan cin hanci ne saboda ci aka islamic studies economics da accounting kaga ba wanda ya low ba ɗan sociology ba wanda ya medicine duk ba su ba chemistry ba biology yala muna gane ha to kaddara kuma dan accounting ne amma pointinsa 2.99 2.99 sai je ba da yar dubu hamsin sai dubu ɗari sai aka ba shi wannan cin hanci ne da ka'idar shine sai dai ka zama ka yi islamic studies ko ka yi accounting ko ka yi economics sannan ya zama cewa point ɗinka daga 3 point ne zuwa sama amma anything less than 3 point in ka ba da kuɗi aka ba kwanan cin hanci ne lalana yi ko bayi halin yahudawa ne samma'u da a akalu na lesuhut ina fatan mun gane muna gane Allah ce fa in ja'uka idan sun zo maka su waɗannan yahudawa akan kai musu hukunci fahkum bainahum aw a'rid anhum kai hukunci a tsakaninsu in kaga dama ko ka kauda kai daga yi musu hukunci in kaga dama mana zai iya musu hukunci zai yi musu hukunci misali za a samu yahuda su kawo kara wannan bai hude ne wannan bai hude su kawo kara kotun musulunci alƙalin yana dama ya ce zai musu shari'a yana da dama ya ce ba zan busara ba ina batun mun gane Allah ya ce wa in tu'ridu anhu in ka kauda kai da gare su ki musu hukunci falan yadurruka shay'a ba za su cutar da kai da wani abu wasu malamai suka ce abin da ake nufi shine baka da wani zunubi wasu kuma suka ce koda sun jawo shinka ba abin da za su yi Allah zai baka kariya ina batun mun gane Allah ya ce wa in hakamta in zaka hukunci kuma tsakaninsu kun bainahum bil qist kai hukunci a tsakaninsu da adalci sai ka ce ai yahuda ne makiyanmu mu ne bari mu musu rashin a'a addinin musulunci bai daidai wannan ba addinin musulunci addini ne na adalci munafikin musulmi ma ya saci abu ya kai gidan bai hude an nemi abin a cikin gani ba a samu ba abin akwai gari aka biyo cikin garin sai ga ya cike gidan bai hudan nan da aka ce bai hude ya kawo da ya zo ya ce a wane ne ya kamu ya ce a ni ba san shi ba shi ya zo ya dauka musulmi sai suka gaskata musulmin cikinsu suke ganin bai hude makareci ne allah ya ce a Allah ce bai hudu yana gaskiya Allah saukar da yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wala takul lil kha'inina khasima wastaghfirillah inna Allah kana gafuran rahima wala tujadil 'anil ladina yaftanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawanan afima yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma la yarda min alqawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya duniya faman yujadilillahu anhum yawmal qiyamah faman yujadilillahu anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila sai da Allah ya karanta ayoyi biyar nan ya kare ba yahudi wannan shine musulunci ka ba mai gaskiya gaskiya sa ko ka ne to nan ma sai ce wa in hakamta fakum bainahum bil qist inna allaha yuhibbul muqsitin Allah ce wa kaifa yuhakkimunaka ta yaya za su saka kai musu hukunci mamakin ta yaya za su saka maka musu hukunci wa inda at-taura alhalin ga a taura na agurin su kuma fiha hukumullah akwai hukuncin Allah da ya ce aiwa maznaci wanda ya aure na jamu tume sa zuhurinka kaga dole wannan abin mamaki ne ga abu a gidanka ba za ka yi amfani da shi ba saboda ka kirkiro wata da sisa kana so wani ya yi don ya zama ya samu stamfi muna ganewa thumma yatawallawna min a dhalik sannan suke juya baya bayan wannan abu da ya faru bayan hukuncin da kai musu ka nuna ba su yadda ba wa ma ula'ika bil mu'minin waɗannan fa ba mu'mine ne su ba makaryata ne mutane ne da sai yin gaggawa zuwa ga kafirci Allah ta'ala ya tsare mu abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada kuma ne kuskure Allah man afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik